لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق تبس Allah ya ji maganar Yahudawa da suka ce, Allah faƙiri ne tun da ya nemi bashi a wurinmu, mu ne masu kuɗi saboda dukiyar da muke da ita, za mu rubuta abin da suka faɗa na ƙarya da ƙiri ga Ubangijinsu, da kashe annabawansu da suka yi ba da haƙi ba, sannan muka ce da su, ku ɗanɗani azabar ƙuna a cikin wuta.